الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من نازع فشد بسمعين ذو الحجة 1437 عدن لدي توفى شدوتها بسبتمبر 2016 كالندا ميلادية mai katun shi da ni ko da peji 191 bo in sharif ne littafin sharh sunna ni al imam al-barbahari rahimahullah ta'ala لواعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير قدر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش وأرواح وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي في سجين من واعلم جبدي أن أرواح الشهداء تدريج رجعت الشهيدين في حواصل طير ودن قدين لولو تنجي خضر يران يران kuduri girin girin na ko tasrahu fil janna ne liji wuce ya dan fe zayin fi aljanna fe fuza fi aljanna na wa ta'awi majaba ila qanadil da ba fitila ne shi ne tahta al'arsh wa karkashi al'arsh ne ce ce wa arwah al-fujar raiji man fajiri ne zadidi wal kuffari ne kafiri fi bi'ir barhut udan gwagaya baruhu ta a fi sijili magai da ne ga sijili na da ne kura yin da da shi da na zaba ka su ga ita bana al-imam al-barbahari ga wa'alam anna arwah shuhada fi hawasil tayr min khudurin tasrahu fi al-jannah yo ke da rayin shuhada wuyi biji shuhada wuyi ja zai jan da ne kun da ko mm-hmm. alaikum salam janna ko wani za da ni ko lai alaikum salam wani za da ala musulunci atu ko ya ebo sokobo ma jikiyo agukun amma wa ohun jira so omi hawa ne hmm. Hmm. ko laji ganewa hmm. wato ẹza dambo abelokun dalẹ ani náà lè kó lafe lawa sun to ku ko ya tuci ani bi sallallahu alaihi wasallam a ci jikiyo a chu e pa pa sai gaggado da ciwe jin ajali ta ga na tu zanna ni za na de shahada na de shahada ne o a ni ọgbẹni hmm. ni ni. eh ga mini ka gani mana jino zanan na ku hmm. ba go zan da ci fe laye da ci ya da guba za ne dana ma'ana za mu tun tun laye da guba tin ran fa mu yi a ga zan nasu shaida alali yanda ga wuta na kasa kai aji fari ke ami na mini ya ba zanen lokun dani in ji rusa kogo gukwa wajen da ya gan wajen zaru ne cin yau mai jin fafata wa filin dago ta hankali hmm? ma ke ji zanen wa mini wuna ma ji zanen da bombu mini wuna

in su soci mu yo yake minu yi na yi ɗaya gama la Allah subhanahu wa ta'ala ga wa yas'alunaka anir ruhi a jino ga yake ruhu kuli ruhu min amri rabbi ga ruhu da min lamarin ya ce cin budan wa ma wuti tu min al illa qalila amma la yi na fe ko hmm. duk da cewa ne ɓari eh, a ruhu ba wani gaya ne zawon yi to dabba a fejin rayuwa zawanin ko zanuwa ci magahar ruhu nau'in yin mala'ika ga ya ba wani ba wallawa alim da shek fauza hmm. an ruhu mafi luga eh, eh, lauya yana ngadan kan ila da rayu masu wani ko rayuwa magan guba ko hmm. ade rayuwa ne zai je wuce muvu wani wani mai yi na da rayu na ko hmm. amma da rayuwa dambo na ala wani a gbọ́n ndé àfẹ́ múùfù sàwọ́ dẹ̀gà abolo àwọn náà ndé àlà wọn fi yìn o kọ́ wà lẹ́gà nná wọn àdán bẹ̀rẹ̀ yẹn tù gbọ̀n ko ya ji na gina gunga ko ya dubo ne alayin wasu yin wacin wanda ya zo da ka ni a bishira ya ni ko amma ga fira da shuwa ne wa le gan ngaje wasu mu zawo ko almutakallimu ne ji to falasifa to zangoci shi adadin shi ya ce lamarin rayo ko ji gane ko hmm. amma su ku wa ma wuce tu min ilimi illa kalila adena na yayin ilimi na sai dai hmm. wato shi na ga ga rayuwa babu dugu na kawo bo hmm. waje bayanin da kashi hmm. to ale ga bi wani lawuka kiyo rayuwar shuwa da wuce a ƙirgin da rayuwar kafiri da shi ko mm. ya zo bayan shuwa da obe za kirki shi ma kirki ya zo bayan za dide shi ko mm. na mai laugan falalan shahada ga abun nan ko mm. annabi sa sallam ga man sa'ala Allah shahada da sirki dan ga ba da sa ko ga su shahidi ga gaskiye na ballaga wallahu manazila shuhada wa imma ta la da kwagula da matsayin shuwa wuyi ko ga jihar da littafiyan yin tashi wo ko? Allah والإيمان بأن والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترصد فيه الروح حتى يسأله منكر ونكي حتى يسأله منكر ونقير عن الإيمان وشرائعه ثم تصل روحه بلا ألم ويعرف الميت الزائر إذا زاره ويتناعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله هو الإيمان إذا ملا إيمان جدي أن الميت كده عتيك أنا جاجل يعني yuqa'adu fi qabrihi azu lafi da kabari wo wa tursalu fi ruh ko amma ga rayu labi agandun hatta yas'alahu munkarun wa nakir hali munkaru da nakiri a duga anil imani yake imani wa shara'i'i bi shari'a shi imani summa tusallu fi summa tusallu ruhu bila alam ko aganci masukun a shaki a rayuwa wa yi bi ya tanya wa ya arifu almayitu a za'ira almayitu zana jihajili annan waɗi a za'ira zan gala ziyara dai yi ne iza zara huwa jikin gala ziyara lobuna wa ya tana amul mu'minu fil kaburi mumini ma wa fi denima kabarubo wa yu'azzabu al-fajir fajiri ma a jin azaba kaifa sha Allah sai mun ga batoci na kana al-imam al-barbahari gawal iman bi anna al-mayyita yuqadu fi qabrihi yanzu la iman ga ti kaza na jadi da ni na gula fi du kabaru wani waji wajibi ne daga imani jin da ne na na laika guba biya ga kabaro eh ni ga munkar mai bacci gan na kiyar a ci maju ga kabaro wani ga gagwa da gaba abin nuna ni biyu ko zando na magagwa na alaka ne ya zamuci a yi zagan zuce ciwo man rabuka mumina ga rabbi Allah munafiki ma ga ha ha la adiri nikiya sun mai kula ni lahu malaika mai cagogan majinuka kiya jini mumini a ga dini al-islam addini ni ga musulunci munafiki ma bai ne ji shakka ne ma ga ha ha la adiri nikiya hmm. a take ya gumbe gan man nabi ka ziya na biyan wayo mumini a ga nabi muhammad a ne mu ga ne muhammad sallallahu alaihi wasallam munafiki a ga ha ha la adiri nikiya mumini ago bayu kabari wo a ga e, ya taci tashi daga alijan nan a ga ya yu daga alijan nan e maya alijan na da kanshi ya alijan na da ni ya alijan na masu da deva na kabari wo amma kafiri to munafiki kabari ga yi bau amma ga ya tayu daga yanni nan amma zai kwaɓe yi da gani zafi yi na masu ebe bayi bayi yi na masu ebe ko ko sumumu yi na masu ebe kiyo masu ebe na gayi ma na yi ba na limamul barbari yawa to sanu fihin ruwa hata ya tsaluhu munkarun wanda kiyo anil imani wa shara'i ko mm. a ga za a yi lashin baya ranar ko mm. a maza a majugan ya kargan gani da yau ne a lara ya sha dayi mana na mai rayuwa ya albarzakhiya na kirga rayuwa ya shi hmm. kuntum abuwatan fa ta yi ne yi cici kakun boliya hmm. ko hmm. sakwaci a rayu ladan goyaye ma'ana ya ci ba ya dambo ya ya ci bai dambo sun mai mutu ku sakwaci a ke bai jike wa ke bai ya wuge so hmm. in ga ya wuce ci wuce ga ya wu a wuye ya ci a lokabari nan hmm. sun mai yi ku sakwaci a ke bai dan ya rayu bai rayu na so a dan ya ba wadda mun ga rayu na a dan ya ci a mai kilo alkiya gizancin. Nga jiga na ko, wujin na tsawa. ne da wani mai wanda ne ebo na zan ci aga wannan ci aga in ga shi a ci zai da da shi guta ko hmm. tashi yole hmm. rayuwa ya barza ku wa rayuwa yin yayi je hmm. la ta sabanna alladhina qutilu fi sabilillah wa tambal ahya'un inda rabbihim yurzaqun inda rabin yurzaku wa yu'raf wa ya'rifu al-mayyitu az-za'ira idza zarahu hmm. ko zana jajeli ne wa be zana la ziyara be yuna ko hmm. ada kin ga la ziyara lo bon no le eh ziyara lo kabari ko hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ga zurul kubur ila ziyara lo kabaru ko hmm. fa inna ha tuzakkirukum al akhirah ya bana ziyara lo kabaru wa la ya taifoyin al qiyam dole eh, lamarin barzaku lamarin gaibu hmm. lamarin na ji bayani a wai aljanna ina firatu mizanu ko azabul qabr na'imul qabr al'arshu al-kursi da sauransu yanna shi bayanin a yayi labari yayi liuya mai wagayi la imani jibriye da muluji ko ya zama gala ziyara lokabari wa ba duwa bayi assalamu alaikum ali diyar ko فضل الله للمستقبلين والمستاثرين وإنا إن شاء الله بكم لا يكون جهنم أنا تقول هذا انتفاعي ميكبر مش وبيع إيه a ngon jiga dole wajen wajen jifa na kabar ya sanu galo guna darasi na yadda kiyo wa ba duwa zai ga jami ne mucin mu kiyo yan wasu a ga ajiyar ne zo ji shiri ya zamu sa na bisa sallar biye bayan jiji yake minan ziyara yin kabarin wajani wọn àjẹgẹ ẹgbẹ àlọ kabarin lọ gan wusu do ba duwa de hmm. ga na tu mẹ gun ba sọkú yà wọn ko ẹgbẹ àlọ kabarin gan wọn da ba aduwa de ga wọn ci gan wọn jẹ ẹgbẹ tu yà wọn yà tó ga inta du hum la a aku ya a wa de ni hmm. ya. wa yau mal kiyamati furu na bi shirki kuma fa'al kiyama ga aji kafin da shirka ne jinin wala na biyu uka mislu khabir lamma la musulunci aiwa eh, ga yazo tu masallaci ta kabari ba aiwa eh, ga yazo la masu la kabari gugu masallaci ba aiwa eh, ga shi shishin yi mutu ta cin kabari ba kawai bulo kuwa tuwuna aiwa ga wadda waje kabari ta yi sa wala ji ganewa mm. wa ga wala kabaro lotu gagagagaya ko wa ga ya indu la kabaru paniya mm. wani kana ballagi wani kana ballagi gaɗi ko ji gane ko mm. wani doji kazan wani dai da sallar laƙi wani tulare laƙebo wani kanduri laƙebo wani da sallar gaƙebo wani doji ji wani yau tulare bai fula bane bane yin yoci wani doji kafa kafa ubo mai ɓata wani liba wani a nufi fa sallar ba ne liga halaka halaka limuta na to ne bai jaji mutum na zami jajin halaka. Mm. Eji eh, tawafin a. ba bi tawa shi ne ka ba wale ta bil baiti lati e shi kuti ba zai guka bari min bana ya ani daga man ka na halifan fali alif billah zan ga ji kuti ji kuti ba sa kawo liyas mu ko mu susu hmm. e eh, juzan e eh, bo ziyara ya kabaro daga kimbolo kimbocha ani daga la bi hal illa ila thalatha masajid e juzan e bo ibado daga da nono da na sai lo masallaci gutan gole bari madani ni gwa hmm. e ji sallah ya jawo kabara ne daga latin sallu ilal kubur e ji sallah ta ce kabari ba latin sallu alal kubur dole kai zaga jajeli idan su masu katon ebonu ka ngoci ke za so cimbo inda mine ne ma guru ngoci no wadda a zan da ce ba ga ci fandoro ga ga ne a kashi a su ca amma gishi yaji ca fe gigun nan a su ca amma yaji yaji ca fe gigun nan wadda a bile a ga kai ko sha ba lamba abun nan mun ci gbogbo ana oje a bile yaji kiyo eye ba mun ci shi gaskiya lawan tu da a bile gaskiya a maguji ta siminti kashi ga abin da gaskiya zamanin nan suka ta su yau sama ci yani ga lawan jikiyo mm. Allah wa ji tayi da abin da yayin na lillahi na ne rajiyon da ci jikiyo aka babu da abin da bai continue lo mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa mina nukhrijukum taratan ukhra ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun asan babu wadi abile mun dege lo lo lo lo lo lo wadi abile zan mu shigan mun nan go fe liya ke ba go kaga da nan da miji da na albarka kuma nan da biya ke mutune ne tiya ba go da ya before you realize wadi ayo tun ba da kabara asabi ina ga jin shi ne Eh, fue un video. Eh, acá ya se va, ¿no? Sí, Adam. Acá está, Adam. Ah, Mustaki, Mustaki, Bu. La fanya ¿eh? bu su ke yin. So a tuwa bi tai, a tuwa tai ta amu goba. Ila dai fita su da da su tuwa dai yi ta kuma ga ko mu yi shi da ma. Ko ta ya di bi. Ila ta shi so so sin ta di ila ta shi ya ba ga sana ga age age da ila ti ke akwai kata gaga ne ƙauji ka kata ƙauji ka kata ne a kwakwala dabo to kendi masake bai ci dama hmm. a tare kafan sun gwasu da masake sun yana ga kai hmm. an yi da bukata ta wide e ba shi dan bo aga aga sha ba shi ta aga gaba kabari ga gun abu na ba wallahi fitila yi fa yi fa yi fa wajen sun abandoro di tais hmm. abatu jikini kwara kwai da ta fitila shi bai duru ilo da kwaji omi mm-hmm. abudan mm. ko lambarin alkiya da lambarin barzau na jidiya da wa ga yaba layi ma no jigan gani mm. wale ko ya za mun gaji fahimta daga ga alimawan darbarin na gan ya za fi le baza na hajji hajji lani na gama da ikiyo wanda wanda babu kato shi biyu mare ga yahu nasara al'ali masu kubu a zane tara hmm. yin turu kuma fala galiba ku hmm. gowon ba bai kabu zai kun kabu ya ala wuya al'ali masu ko ya zage hmm. ya abuli mai ya shawo na san ya mai ya shawo zakur san ba da zawanci ga sako lugwa yi nuyi wawi ko sako lugwa ya badu je kaunan mu ga jinyo rabe mu al'ali mai gbazo an je gwayan sai ci budon kulubu libadi bai na yi bayani mina sabi rahmani ẹ̀dáhùn náà zùn ẹ̀dáhùn náà tìyàn òtítí àná sọ̀kú láwọn yìí yúlù tún láfíà aláàlímọ̀ ẹ̀wà sọ̀kú bọ̀ ní pátá ní ìgbà sì fẹ́ dàbọ̀ bá ní ẹ̀bẹ̀ àwọn tìṣì bẹ̀rẹ̀ ẹ̀gùn kọ́bọ̀rọ̀ ní mọ̀ nínú dán sọ̀dá àníbi sọ̀rọ̀ sọ̀dọ̀m alọ́ kọ́bọ̀rọ̀ àníbi lẹ́yìn الإمام البربري هو يتنعم المؤمن في القبر مؤمن في الدنيا مكبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله فاجر ما أعجم عذابك من غبا سكبان من وصول الإيمان yanzu la imanu ji da azaba ya kabari ya zamu la imanu ji gangani da nima ya kabari ino le na le mutazila ji bai wani mutazila ji ya ji karu gannan aga ga ke mina logun kabar wani za a yi da aliyu ya bugo ni madagwa zaba madagwa a ci a ɗaga hankali a ganci bai tunani yayi aji ma ni ga gaibi a gala shi ga irin nan ya e bayan lamari ya e yi shi a junki a zaba lamari e. za ku da tumiyin alkiya ne ya ci irin wuce ba a zaba kabari da ni ma ya kabari gaskiya ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر يا لا لا عذاب تنجد ولم كان عذاب أنجكونا ko wa mana wale azaba tingi azaba ya kabari wa mana arada an zikiri fa inna lahu ma shaitan don ka wana shiru yau mai kiyamati ya ama in ya fanke fe fanke ci luwanin wale rayuwa tukici amma min ki fa alkiyami yabo ce rayuwa na fil qabri kabarin Allah subhanahu wa ta'ala ke ga kibo a ah, yusabbitu Allahu na amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya no le ga azaba kabari da zani ma kabari ga jiki na ya ce ga dadana annar yuraduna alaiha guduwan wa ashiya ngo le na sai kabari wa yawma taqumu sa'adiki lu ala fir'auna ashad al azab annabi sa sallam man marra bi nan wa kabaru ba gan wa ma yu'azzabani ma yu'azzabani fi kabir ejin azaba yana mai lajin azaba na can da ya kuma yanzu gudun cikwa da ni mini abu ejin hannun neman to da ni maga jiborin wanda waja wani yana bai ne wani lauga kiyo azaba ya kabari dan bu azaba ya kabari man gaskiya ci na guru alu suna je lai da jigan gani biyu alu suna je la hankali shi jaya na kaliya ko azaba ya kabari bai ni mai kabari gaskiya ci na guru hadis ne mabaci wani mutawatir yani zana asar da kabarin ma a jin ba yi ma da nima zana maga ji in karu ya azaba bayan kabari nan kuma da ilimi ya nusu su shi bi yi shi bi hadisi ya zana wazo musulunci amma mun ga ji in karu ji ba da ya tawili wujo ko matakali da wun taimi tafi zanu wacin ko ta mun waji jaricu zana a ji bayani yi ko kuma mm. ga agbo tika mun ci gan wuya gaskiya ba ya ga wancan suku wale gan aba hukunci ci gan kafirci ubo ka kafirci wucin gole ba da yi tikmalu shuru ce wale gan ude ta ta tawila ude takalidu yi ude jahilica yi ilimi wa gotika wa ji kazan wa ji gole wucin gole tun gazan wani fi sentin sau na ne ko zai ji ma ce daidai na sun a yi man wuci kwaji ku gwari sa ka ku je ga gaba kabari mm. وهو الإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه السلام يوم عليه الصلاة والسلام يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم الإمام البربهاري gawal imanu ya zula imanu ji bi an Allah ke da hakika Allah huwa allazi kallama Musa ibn Imran ke da Allah ga ya ci magabi annabi Musa ne yi Imran no alayhi salatu wassalam yawmal qiyamah yawmat tur ko efoyen turiyon wa Musa yasma'u min Allah al-kalama annabi Musa mafi yawo daga batu ya bi sautin bebere na wa kafi masani'ihi wa fi dan waya ne musa wani lamin gairi minhu daga sa koko lamin gairi wani daga basa an ci boye ga wace sai biya faman kala gaira hada sanan gaga gando ci mu na nan fakad kafara billahi alazim zannan waji kafirci wace shi nan wace ne tabbatarwa jiga ce ce gaga mini usulun ya aqidan ahlus sunnati wal jama'a budan hakika Allah wai gangan da ya gan hakika Allah wai gangan malaika jibrilu wagan daga batu ya ce anan musa wagan daga batu ya ce ko hmm. anabi musa alayhi salam ka kunu le na ko hmm. a nan sami janibi turi na ran hmm. kakunan kuna nan musa le na yi ka fahimfacin turi su yi ko qala li alihim kusuhu ni anastu nara hmm. anai musa ga zan yuji ko hmm. bi yali ga aji babon na ba kan wule ne nono la ali atikum minha bi qabasin hmm. ebo ko mi adaje na tuje daga bago anabi musa ci lowo ko sokwa ci gaga duri bago ga mala sa ko gada alqur'ano gan wa kallama allah musa taklima ce ciwo biya ne musa e matukayan ɗaya e gan wannan ma ja a musa limi katina wa kallamahu rabbu kakuna annabi musa bin mi katina sai ce ci gaga gangani biyoyi na na wani tabbatarwa ko hmm. ke dai ce ci gaga biya annabi musa nan sai ma taura laya annabi musa sai ci ma luwahu ya taura laya annabi musa a nan musa mawaga ya sai ci sai ci ma ke ga gabi annabi muhammad ta sallami ya shi mai raji sai ci ma sallah gusun laji wa da bita tiyan annabi da al'ummu shi ko ɗaya hmm. eh, ga ya sai ci ma ƙungi harafi shi ganin da biyar amma jami'a da mutazilaji a ga sai ci ya gana Aga aga uji ga a tabbatarwa ga tsoyace daga ga Allah ga tsoyace a biya ali ko hmm. ebe ko ɗabbanin makulu ke gangan ko a magana ga tsoyace ga gabi na tsoyace ga biya alita e e e ta wuji ya gangan alus ne maga amma ga rike da bu tsakani ya ga yin tsoyace da ya ga yin ne ke da ke mine ya rike da tsakani ya sifin ya ke ne jami'a da mutazila shi fa ebo na hankali a ga lamito ko hankali a wuce masu kun kuke a ma'aya da hadisi fatin zumonu ko Allah subhanahu wa ta'ala ya gaga yayin hakika a mai wogan tuyice alkur'an madami ne ya gane a taura da mini gan injila da mini gan ce gan kakunan ga bauna can da ga bauna ko e gan ce ci masu kun wọn zuwa lauka an albaru midadan da kalimatu rabbi na nafi da albaru kabla an tanfa da kalimatu rabbi walau ji ina bi misli madada a da ga ya tuba ta tawa da wuya ce to su ka gan ce ci e gan ba tawa da ba e ke wani tawa da wuci ba ta ga tawa da wuci ba ta ga zuwa mai gan ce ci wọn zuwa Hmm. a yadda na ce ci ajin halittu jan alala wal khalqu wal amr ya e bago alkalamu mun da mini sifayan sai hmm. ba na alimam imam al barbari subhanahu la min ghairihi e gan wuce daga ba sai ce bu sai bai wunji daga ba zan wuce ba nan wujiga ya ga wuce daga bacin ma mu febiya majiga daga lawal mafuz mu febiya majiga daga ba jibril mu febiya majiga da ba nan muhammadu mu febiya ya ga wuce daga baya ce ci boyo no jiga na ko malaik malaika jibrilu de gangani be a wuri jiki a da lawa ya layi gulu da ba ni bisa sallam ko ka ce ya ga yanzu yo ya ga yanzu ci kun ji ci ba ga gani ni an Allah la ilaha illa ana a a ziga an Allah mafa mun kala haza fa kada kafara billahi alazim al imam al barbahari fa man kala ghayr haza kana magaga majinnanin ma na da ni ga so yace gaganin ko ce ga alqur'anu jin ga so a an ko ce ga so yace ga gabi annabi Musa ya nan wato nan. wọ́n ji kafirci bai ce cimin wacce ne da na gara gan alkur'anu a jin halitta uji na gara gan allawa ya ga nan da na gara sifan alkalamun da nuna sifan ya ce ba nan da nan ya gantu ya ci ya wuyi lagamba nan umali jima wani musulmi ji ba bago ga azu musulunci inda gwa ga ija ida ko nga ko nga ko hmm. nawa ne zahirin nan a ji bayani a laili nuhu ko hmm. annabi ji aibu ko ngole ka kunun ga gboci ka bayani bayani a tulayu umayu umaji ganewa ganci na suku zamuci musamman zawata lafiya zamuci na suku ki a jibiyo a ba hukunci e ya tiye za nazu musulunci ko ko ebo eh, mm-hmm. na wanda to yace da yato ciwo la ga mana bayani bayani a jiwurin Allah kiyaye mu wa man mm-hmm. shaki rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ko mm-hmm. Wa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala la aibu ya mushriki kire mushriki ya jibuta kuti na kuti ne gaga ani ibrahim alayhi salam ga ya bati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a yau baba mi kila wa jibu ta ene wanga umaile baya ma ku kiya yin doro ana ko kuma hmm. kiya ga kafir ne je jibu ta ku ci shi nan ga fas'alugum in kanu hmm. yantakun hmm. ya gan ada kya ga gaganin Allah subhanahu wa ta'ala mai gan ya ce banu isra'ila shi ga wata kada kawun musa min badi min badi min hulim hijilan jasadin lau huwar annabi jama'a annabi musa shi zumayin annabi musa ko ala ayan doci lana tsa daga zinariya da ya zarfa da sauransu shi ko yana mm. biya fokuta cikin wani ayon cikin jikiyar nga fe da ji buta yo alam yaro annahu la yukallimuhum alle ga wuce jiki an wani gaga wani in na ce la ngole in na kwace la ga to ce gin ko kin wa ji foro jino kin wa kan wa kan ko kin wa control ga yin ji control no kin wa ji mu ni jino kin wa ga lai no ta lugwa luna a ta da jibu ta yunci mai gaga na

wanda yin halitta wuja alkur'ani mai ga ya ce ciwo na mala'ani ga inna quraishan mana uni an uballiga kalama rabbi lalle quraishi kishi ko amika na miyawu ya ga ya ce ci min al-imam al-barbari ci ga wa'alam anna sharra wal khaira bi qada'i llahi wa qadari yawo sai dai sharri bi alkhairi bi qada'i ya ce ci gan bi qadari ya ce ci muyo nan wajibi ya zula ima ji da alkada wal kadari yandon da na magaji faruwa ijenanonan ko kun jijin wa wuyanya irin eh, yau na ce ɗauka ba lawal mafu zonan so ko je ilimi ko hmm. so ko magajin halitta hun ceci mai bi ɗiɓɓe zai wuce gajin faruwa nan ya e buga ya zula ima ji ba kaddare to alkhairu to sharru to kafirci to imani to batan to lafiya to madan to bakwashe to kukuke to talauci fatayin naji ɗaya juyo naji ceci wani doro bi takdir ba lauhul mahfuz buwani nan ga ji gani ko mm. ya zaɗi la imani jiwa kaddare ya zamu la batunta to su mazuku ya zo dulo tun kirki ya zamu la ya tun da duluwa ina ga aji za amfani nan ya zama wuji ya zama gada gini da matsalayen kaddara mu ya zuga shi kadariya mu ya zama gashi jaburiya mu wani ilmu inda Allah ba bu gabo ya biyo Wani ne za bi na, nan Allah ya lada Wani ne za ci bici nan Allah ya mana wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk